الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة الصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode wa Allah maɗaukacin sarki wanda ya halicce mu ya yi mu musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ayyuka da muke gabatarwa na ibadu Allah ya sa su zama karɓaɓɓu Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawawan ayyukanmu karatunmu na wannan littafi arba'unan nawawi yau in Allah yadda za mu tashi a hadisi na goma sha biyar a karatunmu na baya mun karanta hadisi wanda yake nunar mana da cewa shi musulmi a aminci ne a wajen ɗan uwan shi musulmi don haka jininsa bai halatta a zubar babu gaira babu dalili ba sannan akwai wasu abubuwa waɗanda suna daga cikin kaba'irai idan mutum ya aikata su to musulunci ya shar'anta cewa za a yi mishi haddi akan wannan laifi da ya yi ba don komai ba saboda a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'umma shi yasa musulunci ya ce wanda ya ɗaya daga cikin waɗannan laifuffuka guda uku to ga haddi da za a mishi idan mutum ya taɓa aure ya aikata zina to shi kenan za a yi mishi haddi haddin kuma na jefewa haka nan. idan mutum ya kashe rai babu gaira babu dalili to shi ma haddi ya hau kan shi shi ma za a kashe shi an yi kisasi kenan sannan wanda ya bar addini ya zama abokin gaci ya rabu da al'umma to shi ma wannan haddi ya kama shi sai dai musulunci ya shar'anta cewa haddin nan shugaba shi ne zai zartar da haddin ko kuma hukuma wanda al'umma suke ƙarƙashinta su ne za su wa wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan laifuffuka haddi idan kuma an yi wa mutum haddi to shi kenan wannan haddin ya kankare mishi zunubin da ya yi sai dai in ridda ne wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da muka karanta a hadisin baya wancan mako yau kuma za mu ci gaba hadisin mu na yana cewa an abi hurairata <clears throat> radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم wannan hadisi Buhari da Muslim sun ruwaito shi abinda hadisin yake faɗa shine bi hurairata radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga abu huraira yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lallai manzan Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi kala ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranan ƙarshe falyakul khairan in ya tashi zai yi magana ya faɗi alkhairi auli yasmut ko kuma ya shiru wa man kana yuminu billahi wal yawmil duk wanda ya imani da Allah da ranan ƙarshe falyukrim jarahu ya girmama makwabcinsa wa man kana yuminu billahi wal yawmil Falyukurin daifahu duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya girmama baƙonsa Buhari da musulun suka ruwaito hadisin yana daɗa cewa ana bi huraira radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga Abu Huraira yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna rasulallahi lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man kana yuminu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranan ƙarshe fal yaqul khairan in ya tashi zai magana ya faɗi alkhairi aw liyasmut ko kuma ya shiru shine mafi alheri a gare shi kenan wa man kana yuminu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranan ƙarshe fal yukrim jarahu ya girmama makwabcinsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranan ƙarshe falyukrim dhaifahu ya girmama bakonsa to wannan hadisi na goma sha biyar kenan idan muka koma muka ɗauki hadisin daki-daki kamar yadda malamai suka karkasa shi kuma suka yi mana bayani tare da ciro wasu mustafad da suke cikin hadisin za mu same shi kamar haka da farko sanadin hadisin wanda ya ruwaito mana hadisin shine sayyidina abu huraira sai ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lallai manzan Allah wanda tsira da mincin Allah suka tabbata a gare shi kala ya ce a nan a wurin malaman hadisi suna da magana kaga bai ce sami'itu rasulullahi ba ko bai ce akhbarana ba bai ce haddathana rasulullahi ba kawai cewa yayi anna rasulullahi lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai malaman hadisi suka ce in aka lura da sanadin da kyau sai yana nuna shi Abu Huraira ba shi ya ji hadisin a bakin manzo Allah ba kenan a cikin sanadin hadisin akwai irsal kenan hadisin mursal ne tunda me sai ya ce lallai manzo Allah ya ce kaza wannan yana nuna ya ji hadisin a wajen wani sahabi ne shi ba shi ya ji da kunnansa ba shi ya sa bai ce haddasana ko sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam kaza ba to sai suka ce ko da a ce irsalin hadisin yayi to ba shi da matsala saboda me hadisi mursal kamar yadda malaman hadisi suke cewa ma rawahu tabi anir rasul duk hadisin da tabi ya ruwaito shi daga manzon Allah sunan wannan hadisin mursal yayi irsali saboda me shi tabi'i bai taba haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a matsayin shi na musulmi inda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da sai zama a matsayin shi na musulmi da sai zama sahabi kuma bai musulunta a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda ya musulunta a zamanin manzo Allah ko da bai haɗu da manzon Allah ba to sai zama mukhadram to amma shi bai taba haɗuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya haɗu da su sune sahabbai karatunsa duk da yake da shi ya koya a wajen sahabbai ne da haka idan ya zo ba da hadisi ya ce ƙala rasulullah ya yi irsali akwai wanda ya ji a wajen shi shine sahabi sai bai faɗi sahabin ba to in hadisi ya zama mursal to wannan hadisin da ifi amma banda irsalin sahabi marasilu sahaba aka da hadisi suke kira marasilu sahaba wannan ingantattu hadisai ne idan sahabi ya koyi hadisi a wajen ɗan uwan shi sahabi da ya zo karantar da ɗalibansa shi kuma sai ya ce ƙala rasulullah bai faɗi sunan sahabin da shi ya ji a wajen shi ba wannan hadisi ingantacce ne saboda me saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riga ya wanke sahabai ga baki ɗaya ya ce dukansu adalai ne don haka ba wani wanda ake tuhuma a cikin, shi yasa ko da ya yi irsali ba zancen tuhuma wanda ya ɓoyen ma mutumin kirki ne amma abin da ya sa idan wani daban ya yi irsali za a ce dole sai ya faɗa saboda ba san waye ɓoye ba saboda me ko da tabi'i zai yi irsali ya ce ƙala rasulullah zai iya zama ba wai sahabi ya ɓoye ba zai iya ɓoye tabi'i ɗan uwansa kamar yadda sahabi yake koyon hadisi a wajen sahabi to tabi'i ma yana koyon hadisi a wajen tabi'i tabi'i yana iya koyon hadisi a wajen tabi'i tabi'i kamar yanda sahabbai suna iya koyon hadisi a wurin tabi'ai wanda zai ga kamar ya haka ne akwai wanda ake kiransu sigarun sahaba ƙananan sahabbai a wajen shekaru irin su abdullahi dan abbas irin su anas wanda me rayuwarsu ta yi tsawo sai ka samu wani kamar yanzu anas an ce ya shekara tamanin a rayuwarsa bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi a lokacin tabi'in da aka haife shi a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yau aka haifi tabi'i to ya a shekara tamanin din nan kaga ya kai ga hayya tsufa amma anas yana nan da ransa tabi'i kuma ya kai dan shekara tamanin ballantana akwai su tabi'an da su suna raye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye a duniya amma Allah madaukin sarki bai ba su daman su musulunta sai bayan raso manzo Allah da suka tashi musulunta sun musulunta ne da shekarunsu kuma sun nemi ilimi kuma sun yi yawo a duniya sun nemi ilimi a wannan yawon nasu sai su tafi wani wuri su samo hadisin da kananan sahabbai su kuma ba su da shi su kuma kananan sahabbai suka ji labari sai su tafi wajen su sai su koyi hadisi don haka a cikin ilimin hadisi akwai irin wannan akwai riwayatul aba anil aula akwai riwayatul asagiri an akabiri akwai riwayatul sahaba an tabi'i duk akwai a cikin ilimin hadisi inda uba ya koyi karatu a wurin ɗansa akwai babi ne zaman kanshi iyayen da suka yi karatu a wajen 'ya'yansu malaman hadisi duk sun ware za a ce wane ya koyi hadisi a wajen wane ɗan shi na cikinsa wane ya koyi hadisi a wajen wane ɗan shi na cikinsa duk an ware don haka idan ka ji an ce wane ɗan wane sai aka samu wanen kuma baban nashi ya ruwaito hadisi a wajen ɗan kar abin ya baka mamaki ko kuma ka ji an ce abdullahi ɗan abbas ya karɓi hadisi a wajen hassanul basari hassanul basari kuma tabi'i ne wannan duk ba abin mamaki a ciki duk akwai haka to shi yasa idan tabi'i yayi irsalin hadisi ya cire sahabi to hadisin zai zama mursal in ya zama mursal ya zama da ibi saboda me ba wai ana tuhuman sahabin da shi tabi'in ya koye bane a'a wataƙila tabi'in ba a wajen sahabi ya karɓa hadisin ba wataƙila ya karɓa ne a wajen tabi'i ko kuma ya karɓa ne a wajen tabi'i tabi'ina to idan ya karba wajen tabi'i ne to yaya matsayin wannan tabi'in sika ne ko ba sika ba tamu dabdi ne ko ba tamu dabdi ba idan a wajen tabi'i tabi'i ne ya karba yaya matsayin tabi'i tabi'in din shin sika ne ko ba sika ba tamu dabdi ne ko ba tamu dabdi ba a sani ba saboda bai faɗi sunan shi ba shi yasa sai aka ce to hadisin ya zama da ifi to wannan kenan to amma in sahabi ne idan sahabi ya yi irsali to shi kenan wannan ba a wani tuhuma hadisi ne wanda yake mai kyau ingantacce shi yasa a da aka ce an abi hurairata anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai malami suka ce daga dukkan alamu abu huraira ba a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan hadisin ba yayi irsali amma marasilu sahaba karɓaɓɓen hadisi ne a wajen malamai shi yasa ba wani damuwa akan wannan hadisi to shine malamai suka ce dangane da mustafa na wannan hadisi ko yanda suka karkasa suka cicciro mana a hakam suka ce wannan hadisin man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu suka ce wannan hadisin nisful islam rabin musulunci in ka raba musulunci biyu to wannan hadisin ya rabi wannan hadisin da muka karanta malamai suka ce rabin musulunci ne gabaki daya saboda me <clears throat> aka ce mun saboda me yasa kuka ce rabin musulunci suka ce abinda yasa muka ce rabin musulunci shi addinin musulunci gabaki daya hakki ne guda biyu hakki hakku wato haƙoƙi ne guda biyu akwai hakkin Allah akwai haƙƙin bayin Allah ko lahira ka je iya abin da za a tambaye ka kenan za a tambaye ka haƙƙin Allah za a tambaye ka haƙƙin bayin Allah shi ya sa ma aka ce inda mutum yanzu yana aikata laifi sai ya yayi ladama yana so ya tuba idan laifin da yake aikatawa tsakanin shi da Allah ne sharaɗin tuban uku ne idan laifin da kake aikatawa tsakaninka da mutane ne bayin Allah sharaɗin tuban hudu ne shikenan dama mutum duk tuban da za ka yi bai wuce ka tuba kan abu biyu ba ko laifin da ka yi wa Allah ko laifin da ka yi wa mutane in laifin da ka yi wa Allah ne haƙƙin sharaɗin tuba uku ne in laifin da ka yi wa mutane ne sharaɗin tuba hudu shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana ya ce kar wani ya kuskura ya je lahira da haƙƙin wani duk wanda ya je lahira da hakkin wani annabi ya ce ba ruwana da shi ko da ka zo kana kira na filin kiyama ba ruwana annabi ya ce duk wanda ya saci akuyan wani zai zo ran tashin kiyama da akuya a wuya ya ɗauko ta sai dinga ya muhammad ya muhammad wai yana son annabi ya cece shi annabi ya ce ba ruwana ka je ku warware da wanda ka cuce shi in ka saci raƙumi za ka zo da shi a wuyanka kana ya muhammad ya muhammad annabi ya ce ba ruwana ka je ka samu wanda ka cuce shi ku warware tukuna amma idan ka tsakaninka da allah ne allah kai wa laifi annabi ya ce wannan ba komai ni zan cece ka an gane ya ce zai cece ka in laifin allah kai wa amma wani kai wa laifi ka je can ku warware saboda haƙƙinsa ne to kaga kenan ko a lahira laifuffukan guda biyu ne daga laifin da aka yi wa Allah sai laifin da aka yi wa ɗan adam ko abokin halitta shi yasa malamai suka ce wannan hadisin nisful islam rabin musulunci ne domin hadisin gabaki ɗaya yana magana ne akan hakkin halitta hakkin mutane hakkin abokanan halitta ba hakkin Allah a cikin wannan hadisin duk abin da hadisin yi magana ya yayi magana ne akan hakkin abokanan halitta to shi yasa suka ce mishi rabin musulunci to hadisin yana cewa man kana yuminu billahi wal yawmil akhir gaban farko kenan wanda ya imani da Allah da ranan karshe malamai suka ce anan al-ilmu al-imanul kamil al-munji min azabillahi abinda ake nufi anan cikakken imani wanda ya zamanto yana da cikakken imani shi ake nufi amma ko da waɗannan haƙoƙin baka yi su ba ba za a ce wai baka da imani ɗari bisa ɗari ba amma imanin ka bai zamanto cikakke ba idan ya zamanto abin da kake faɗa ba alheri ba ne ko kuma baka girmama makwabci ko baka girmama bako to imaninka ba cikakke ba ne to shi ne suka ce al-mawsil ila ridwanillah imanin da zai iya kai ka zuwa ga samun yaddan Allah shine imani cikakke wanda a cikin shi akwai fadin alheri wanda a cikin shi akwai girmama makwabci wanda a cikin shi akwai girmama bako malamai suka ce gaba ta biyu inda hadisin yake cewa falyakul khairan aw liyasmut in dai ka cikakke ne to kuma ka yi imanin nan da gaskiya to fal yaqul khairan in ka tashi zaka yi magana ka faɗi alkhairi aw yasmut ko in dai ka ji zancen ba alheri bane to kai shiru shine malamai suke cewa kullu kalam ibn adam alaihi illa ma fihi khair duk maganar da dan adam zai faɗa to maganar akan shi za ta faɗa sai dai in alheri ne duk maganar da za ka faɗa duk kalmar da za ta fito a bakinka ka faɗa to masifa ne a kanka sai dai in kalmar alheri ce faman alima zalika duk wanda ya san haka wa amana bihi kuma ya imani da shi haƙƙa imanihi imani na gaskiya ita fi lisanihi zaka samu yana jin tsoron Allah cikin harshensa fala yatakallam illa bi khair aw yaskut duk lokacin da zai magana to za ka ji alheri ne zai fito a bakin shi in kuma ba alheri ba ne zai yi shiru haka mutumin kirki yake wanda yake da cikakken imani zai samu duk abin da zai faɗa zai tattauna tukuna a bakinsa in alheri ne faɗa in ba alheri ba sai yi shiru domin me an ce duk kalman da za ta fito a bakinka to masifa ne a kanka in ka gaba ta zamo maka masifa ba to wannan abin alheri ne in alheri ne alhamdulillah za ka samu lada in ko ba alheri bane duk kalmar da za ta fito a bakin dan adam to masifa ne akan shi qaulul khair menene fadan alheri tunda an ce duk maganar da zamu yi ya zama mun faɗa alheri to menene alheri alheri shine al-iblagu anillahi wa anir rasul ka isar da zancen Allah ko ka isar da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine alheri wa yadkhulu fi zalika at-tasbihu wata hami tasbihi yana cikin alheri subhanallah subhanallah subhanallah wannan alheri ka faɗa alhamdulillah alhamdulillah wannan alheri qira'atul qur'an karatun qur'ani wannan duk da harshe ake yi duk magana ne karatun alqur'ani alheri ne ta'alimul ilm ka koya wa mutane ilimi ko kai ka je ka koyi ilimin kana karanta ana fassara maka wannan duka alheri ne amru bil ma'ruf umurni da aiki mai kyau wane yi kaza ku tashi ku yi sallah ku yi kaza kana yi wa mutane umurni da aiki mai kyau wannan alheri ne kalman nan da kake faɗa kake ce mutane su yi kaza su yi kaza na na umurni da aiki mai kyau wannan alheri ne wa nahyi anil munkar hani gabarin abin ki kai kar ku yi kaza kaza ba kyau ku daina yin kaza wannan alheri ne dan ka faɗi wannan ba kai ba komi wa nasi husna gaya mutane magana mai daɗi ka faɗi magana da mutane za su ji daɗi a cikin zuciyarsu amma ba ƙarya ba to wannan shi ma alheri ne shi ƙur'ani qur'ani yake cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bis sadaqati naw ma'rufi naw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtiga'a mardati fasawfa nuti ajran azima ƙur'ani ya ce la khaira fi kasirin min najwahu so da yawa gani da zaka ga mutane sun je sun yi sun haɗu a group group suna tattaunawa so da yawa tattaunawa nan ba alheri a ciki in kaga an tattauna kuma tattaunawan ta zama da alheri illa man amara bis sadaqati sai dai in tattaunawa ne da za a yi dan a yi umarni da sadaka au ma'arufin ko umarni da aiki mai kyau au islahin bainan nas ko sulhu a tsakanin mutane in aka zo aka zauna ana sulhu to duk maganar da za a yi wajen sulhun nan wajen ganin tabbas an gyara tsakanin mutane da suka samu sabani to wannan tattaunawan alheri ne wa man yaf'al zalika ibtiga mardatillahi duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan dan neman yardan Allah kai magana na umurni da yi sadaka ko kai magana umurni da aiki mai kyau ko ka yi magana hani ga barin abin ƙi ko ka yi magana a wajen yin sulhu a tsakanin wasu da suka samu saɓani Allah ya ce da sannu zan ba ka lada wanda yake mai girman gaske aljanna kenan to shine malamai suke cewa almaƙalu Salasu magana iri uku ne tunda an ce ko dai ka faɗi alheri ko ka shiru to idan za ka yi magana duk maganan da mutum zai yi baya wuce ɗayan uku khairun wa sharrun wa lagaw duk maganar da za ta fito a bakin ɗan adam to ɗayan uku nan ko dai sharri ko alheri ko lagaw alheri khairun alheri shine abinda za irin wanda muka faɗa a baya tazihi ne subhanallahi ne walhamdulillahi ne allahu akbar ne la ilaha illallah ne salatin annabi ne istighfari ne karatun qur'ani ne umarni da aiki mai kyau hani ga barin abinki ka gaya wa mutane maganan da za su ji daɗi a zuciyarsu wannan duka alheri ne sharri shine ka zagi wani ka ci zaraf ka ci mutuncin wani ka gaya mishi magana ta cin zarafi wannan sharri ne wancan na alheri in ya fito daga bakinka a rubuta maka lada wannan na sharri in ya fito daga bakinka a rubuta maka zunubi sai lagawun shi ba lada ba zunubi kamar ku je majalisar ku zauna kuna hira ba zagin wani ba yi da wani ba cin mutuncin wani kawai hiran ku kuke kawai na duniya wannan lagau ne ba lada ba zunubi amma malamai sun ce al-afdalu tarkuhu shi lagawun abin da yafi ka daina yi saboda me da ka zauna a dandali kana ta hira gara kana gefe kana salatin manzo Allah sun da shi wancan ba lada ba zunubi wannan kuma akwai ne akwai lada haka wancan shi ya fi kenan sai ka bar wancan hirar ka zo kana salata annabi ko kana istighfari ko kana karatun qur'ani ya fi maka wancan lagau ne ba lada ba zunubi sai malamai suka ce to wancan da ba lada ba zunubin abin da fi kyau ka bashi ka dawo ka yi wannan domin me idan ka je yanzu majalisa ka zauna kuna ta hira ba zagin wani ba cin mutuncin wani wani kuma yana nan kofar masallaci yana astaghfirullah astaghfirullah ko kuma yana subhanallah subhanallah ko subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim in aka je lahira zai tafi da barka ko kun shiga aljanna duka matsayinku ba ɗaya bane zai tafi da barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yace wa subhanallahi tamla'ul mizan aw tamla'u ma sama'i wal ard subhanallahi wa bihamdihi ko subhanallahi kawai annabi yace tana cika mizani kai annabi yace subhanallahi tana cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa zaka iya zuwa majalisa ka zauna kana hira kai hiran minti 30 wani ya zauna kawai masallacin nan yana subhanallahi wa bihamdihi na minti 30 ya samu cikin duniyan nan so goma na aikin lada kai kuma ka tashi a can ba lada ba zunubi kaga waye ya ci riba kenan kai da shi shi yasa aka ce hatta shi na lagau al afdalu tarkuhu abinda yafi dacewa maganganun da ba lada ba zunubi ka kyale su na sharri kuwa wanda zaka jawo kanka damuwa wannan kwata kwata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana abinda ake so duk lokacin da zaka yi magana to alheri ne zai fito a bakinka in ba alheri ne zai fito ba to kai shiru ga alherin kuma an riga an gaya maka wa qala sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa hal yakubban nasu fin nari ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim idan aka je lahira kaga Allah ya sa mala'iku sun dauki wasu mutane suna kifa su a wuta da fuskan su to abinda wannan ya jawo musu ne abinda harshe ya jawo musu harshe shine yake jawowa ran tashin kiyama mala'iku su ɗau mutum su kiba shi a cikin wuta da fuskan shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba mu magani na inda mun je lahira ba za a kiba mu a cikin wuta da fuskokin mu ba yace mana man kana min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranan ƙarshe ya faɗi alheri ko kuma ya shiru a hadisi ya zo cewa kultu ya rasulallah wani sahabi ya ce ya manzan Allah ma akhwafu ma takhafu alayya wani ne ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai yace ya rasulullah wai me kafi jimin tsoro ne me kafi jimin tsoro aka ce fa akhadha bi lisani nafsihi annabi bai mishi magana ba sai kawai mishi haka mun gane annabi ne yace mishi me kafi jimin tsoro sai annabi ya haka harshe saboda me me yasa annabi ya fiji wa mutum tsoron harshe saboda ba abin da yake saurin kai mutum wuta kamar harshe a sauƙaƙe a sauƙaƙe harshenka zai kai ka wuta saboda me ba abin da za ka furta da harshenka sai mala'ika ya rubuta ma yalfizu min ƙaulin illa ladaihi raqibun ati qur'ani yace ba wani ba wata kalma da za ka furta face raqibun atid suna nan sai sun rubuta malamai sun yi maganganu kan wannan cewa komai da komai suke rubuta ko kuma sai abinda yake akwai lada akwai zunubi malamai suka ce abinda yake akwai lada ko zunubi shi suke rubutawa kawai amma jamhur suka ce a ah, kome duk abinda ka faɗa ko in ka faɗa mala'ika ba ruwansa zai rubuta ne ai ka furta. sai an tafi da aikinka tukuna can sai a je a reraye sai a ce ina na lada sai a sa a gefen lada saboda me duk ran alhamis aikin da muka yi na sati ana ɗauka a tafi da shi wajen Allah wal amalu salih ko yarfa ana ɗaga ayyukan sai a tafi da su in aka isa da su ran alhamis za a ɗibi ayyukanmu a tafi da su sama ta ɗaya alhamis mai zuwa daga sama ta ɗaya sai a yi da su sama ta biyu alamin ne zuwa daga sama ta biyu sai a tafi da su sama ta uku in sun kai sati bakwai sun isa can sama ta bakwai to akwai akwai fayil ɗinka akwai nawa akwai na kowa suna isa sai a duba ina na lada sai a sa a gefen lada ina na zunubi sai a sa a na zunubi ina na wanda ba lada ba zunubi sai a shekar da su su zama kura kaman kura kawai iska ya kwashe in an je lahira ba za ka ga abin da ba lada ba zunubi ba abu biyu kawai za a gani za a gani lada za a gani zunubi da haka duk abin da ka furta sai mala'ika ya rubuta shi ya sa sallallahu alaihi ya ce na fi jiye muku tsoron harshe Qur'ani yana cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da jinka da ganinka har zuciyanka duk Allah sai ya tambaye ka gobe kiyama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa falyakul khairan aw liyasmut ka faɗi alheri ko kai shiru domin duk abin da ka faɗa sai an rubuta imamu shafi'i yana faɗa yana cewa falau kana nutquka min fiddatin lakana sukutuka min afjudi idan ka azurfa ne to shiru zinare ne in dai ka bude baki kai magana azurfa ne to in kai shiru zinare ne shiru wanne fi kenan shiru ya fi shiru ya fi don haka duk maganar da za ka yi a duk inda kake in za ka yi magana kafin harshen kai faɗa sai zuciyarka ta riga harshe da haka zuciyarka tana faɗa in ka ji ba alheri ba ne to kai shiru shi kenan ka tsira yana cewa annutku zainun wasu kutu salama haka malamai suke cewa annutku zainun iya magana ado ne cewa ne ya iya magana wasu kutu salama amma shiru fa aminci ne baka faɗa ma ballantana zuwa ce min a ce ka faɗa ka ka kubuta fa inna min aktsaril ma'asi adadan wa aisaruha wuqu'an ma'asi ma'asil lisa. malamai suke cewa a cikin gabobin ɗan adam gaɓan da yafi kowane gaɓa. aikata saɓo kuma ya fi saurin kai mutum zuwa ga halaka shine harshe akwai saɓon da za ka iya yi da hannu akwai saɓon da za ka iya yi da ido ka kalli abin da Allah bai yadda ka kalla ba ko ka ɗauki abin wani da hannunka wanda Allah bai da hannun ya yi ba ko ka taka ƙamanka ka je wurin zinibi ko kuma ka shaurari abin da Allah bai daba da kunne ko ka yi amfani da farjinka wajen sabon Allah to duk waɗannan gaɓoɓin ba su kai harshe saƙo ba nan da nan za ka yi saƙo da harshe yanzu akwai mutumin da mutane ba za su irgu ba wanda tun da Allah yi su in ƙur'ani ma ka ce a ɗauka a ɗauka ba su taɓa yin zina ba amma ka tambaye sun taɓa ƙarya ba ba taɓa ba eh ko ba ka ba akwai wanda ko a ɗaki za sa shi da mata su kwana da ya zina gara ya mutu amma ka tambaye shi ya taɓa gulma wani ko bai taɓa yi ba eh ka tambaye shi kaga ya iya kame kan ga barin mai zina amma bai iya kare kan ga barin zagin wani ba shi ya sa malami suka ce a gaɓoɓi babu kaman harshe shi yasa abin da yake saurin kai mutum wuta babu kaman harshe shi yasa manzo Allah ya baka magani yace falyakul khairan aw liyasmut ko dai ka faɗi alheri ko dai ka yi shiru malamai suka ce yi da mutane da harshe ake yi an manci ka ɗau maganan angon rogo ka kai gangare da harshe ake yi ƙarya da harshe ake yi ƙazafi da harshe ake yi zagin mutane duk da harshe ake yi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innar rajula lalle mutum la yatakallam bil kalima min sukhtillahi mutum zai yi magana wanda wannan maganan za ta sa Allah ya fushi da shi la yulqi laha balan amma shi zai faɗi maganan bai ɗauka ma wani abu ba ko damuwa bai yi ba amma bai san cewa wannan maganan za ta sa Allah ya fushi da shi ba yahawi biha fin nari na Kharifat, kalman nan da ka faɗa za ta iya jefa ka a wutan jahannama tafiyan shekara saba'in amma kai ka faɗe ta ko damuwa ma ba kai ba ko kai ka san ma ka faɗo na wuri ko chelsea for life inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka san abin da ka faɗa ko bai san me ya faɗa ba wai chelsea for life inna lillahi wa inna wallahi tallahi da ka san abin da ka faɗa eh to in ka shiga ɗaki ko masallaci ka dinga kuka kana cewa Allah Allah na tuba subutan harshe ne Allah ka yafe ni wallahi sai hawayenka ya kusa ƙarewa domin wannan chelsea for life da ka faɗa zai iya kai kautan wutan jahannama in ka san fa ma'anar da ka faɗa me for har abada ba kai chelsea ne har abada to amma za ga yaran mu suna faɗa kuma ba su san sun faɗa kuma su ba wai sun ɗauka sun faɗi wani abu ne ba su ɗauka wai sun faɗi wata magana wata ta damuwa ba amma wannan maganar zai iya sa Allah ya fushi da kai ya jefa ka a cikin wutan jahannama na shekara saba'in amma kai baka dauka ka ce komai ba yanzu in Allah ya mushi da kai ba ka a jahannama me ya jawo maka harshen ka shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake kaunanka yake ce maka me falyakul khairan aw liyasmut ko dai ka faɗi alheri ko kai shiru Chelsea for life alheri ne tasbihin Allah ne ko salatin annabi ne babu to kai shiru baka ce sai zuwa din nan ba shine fi maka alheri dan haka Allah madaukin sarki ya shirye mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yadman li ma baina shafatayhi adman lahu aljanna annabi ya ce wa zai lamunce min abin da ke tsakanin fatan bakinsa ni kuma lamunce mishi cewa aljanna ga aljanna annabi ya ce ka ce mishi harshenka shi kuma ya lamunce maka aljanna ka yadda ba za ka cuci kowa da harshe ba ba za ka zagi kowa ba ko ba za ka ci mutuncin kowa da harshenka ba ba za ka yi wani ƙarya ba ba za ka yi wani ƙazafi ba ko ba za ka yi gulman wani ba ba za ka kai annamimanci ka haɗa wasu faɗa da harshenka ba annabi ya ce in ka mishi wannan alkawari shi kuma ya maka alkawarin aljanna eh ka san ko alƙawarin annabi tabbatacce ne annabi ya ma alƙawari in dai za ka iya kiyaye harshenka ba ka cuci kowa da harshe ba ba ƙarya ba zagi ba yi da mutane ba wulaƙanta mutane da harshe annabi ya ce ni kuma na maka alƙawarin aljanna kaga ai wannan dama ce mai kyau wanda ya kamata a ce mu amfani da ita shi yasa annabi sai ya ce maka sai ya koya maka yadda za a yi ka kiyaye harshen naka saboda ka samu aljanna shi kuma da yi maka alƙawari sai ya ce yakul khairan aw liyasmut in za ka yi magana ka faɗi alheri ko kuma ka yi shiru to wannan gaba kenan na biyu gaba na uku yace yukrim jarahu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yukrim jarahu duk wanda ya imani da Allah ya yi imani da ranar ƙarshe falyukurin jarahu ya girmama makwabcinsa Alƙur'ani mai girma yayi mana wasici da cewa mu girmama makwabta qur'ani yana cewa وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والسالب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم قرآن يتعينا تيوا كبوتتا وألا كركها ألا دون وجنبوتا وبالوالدين إحسانا ku kyautata wa iyayenku wa bizil qurba ku kyautata wa ƴan uwanku wal yatama ku girma ku kyautata wa marayu wal masakina ku ku kyautata wa miskinai sai ce wal jari zil qurba da makwabcinka na kusa wal jari junubi da makwabcinka kuma na nesa waye makwabcinka akwai hadisi abu ya ala ya rawaito hadisi duk da cewa wasu malaman hadisi sun ce hadisin da'ifi ne amma an ruwaito shi a targib a babu targibi cewa makwabcinka ne wanda wa gida arba'in daga gidanka ta kowane gefe gida arba'in ta kowane gefe daga gidanka makwabtanka ne gabas gida arba'in yamma gida arba'in kudu gida arba'in arewa gida arba'in duk makwabtanka ne akwai wani babban malami al-mu'asir malami ne na duniya ba zan faɗi sunan shi ba an gane ko saboda kai wasu su mummunan fahimta ya ce da aka kawo wannan hadisin sai ya ce amma wannan a zamanin nan ba zai yi wahala <laughs> wai a zamaninmu na yanzu wannan da wahalan gaske a ce gida arba'in nan gida arba'in arba'in arba'in duka makwabtanka ne kuma suna da hakkinka kyautata musu sai ce a zamanin nan namu na yanzu zai wahala to mun ji ko da zai wahala gwargwadon wanda za ka iya to ka lura da haƙoƙinsu saboda me haƙƙin makwabci kan makwabci wajibi ne kuma musulunci ya tabbatar da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ma zala jibril yusini bijar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu malaika jibril bai gushe ba yana ta mun wasici akan makwabci har sai da na zaci malaika jibril zai ce mun makwabci in ya mutu makwabcinsa zai gaje shi saboda tsananin me girma na haƙƙin makwabci akan makwabci kaga a zamanin nan namu wani ma daga gidansa sai gidan makwabcinsa amma haƙƙin baya iya bashi wani makwabtakan ma bai san ma makwabcin bai san makwabcin wannan kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da cikakken imani da Allah da ranar ƙarshe falyukrim jarahu ya girmama makwabcinsa menene girmama makwabcin to tunda an ce ka girmama makwabci to menene girmamawa malamai sun ce akwai girmamawa wanda akwai ake samun bambanci girmamawa wanda zaka yi wannan makwabcin ba shi za yi wancan ba saboda irin halin da suke ciki idan kana da makwabci mai wadata to kyautata mishi zai sha bamban da makwabcinka talaka a nan akwai bambanci amma akwai kyautata wanda kuma za ka yi musu duk iri ɗaya amma akwai kyautatawan da akwai bambanci idan makaucinka ya fi kama wadata ga zancen kai ka taimaka mishi abin da ya shafi harkar duniya ba ta taso ba sai dai shi ke maka amma kana da makaucin da kai kuma a harkar abin da ya shafi duniya kai kuma ka fi shi ka kai ba shi zai maka ba nan kuma kai ne za kai ne za ka mishi kaga wajen kyautata wa wannan makwabcin da wannan makwabcin kai a wurinka akwai bambanci wannan kai zaka taimake shi wancan kuma sai dai taimake ka ba kai zaka taimake shi ba saboda abinda zaka taimake shi da shi ma ya fi ka to amma ko wasu abubuwa wanda zaka yi wa makwabtanka duk iri ɗaya ne daga ciki ya yace inista'anaka a inhu in makwabcinka ya nemi ka taimake shi akan wani abu da kake da iko shari'a ta ce ka taimaka mishi wa in istaqradaka in ya nemi ka bashi bashi aqradtahu ka bashi bashi in kana da abin da zaka bashi bashi sai ka bashi wa in istaqara in ta in abokin ta makaucinka ya talauce jud alaihi kamar kyauta ka taimake shi ka mishi kyauta wa in marida idan bashi da lafiya uttahu ka je ka gaishe shi wa in mata in magaucinka ya mutu ittabata janazata ka bi jana'izansa a je a mishi sallah a kai shi makabarta a binne shi saboda makwabcinka ne sai dai in ba musulmi bane saboda makwabtaka ba ruwanta da cewa addinin ku ko ba addinin ku ba idan mutum makwabcinka ne ko baya sallah ko ba musulmi bane yana da haƙƙi a kanka na makwabtaka kuma wajibi ne zaka bashi dan haka idan kana da makwabci wanda yake ba musulmi ba yana neman taimako a wurin wurinka zaka taimake shi yana neman bashi a wajen wajenka zaka bashi in ya talauce zaka mishi kyauta ka taimake shi in bashi da lafiya zaka je har cikin gidan shi ka gaishe shi amma in ya mutu ne ba za ka bi shi da na ba ka yi da idansa ba saboda ko da babanka ne ba za ka mishi ba ko mahaifinka in ba musulmi ba ne ba zai mutu ka yi mishi jana'iza ba yana na a cikin risala ba wala yaksilul muslima abahul kafira wala yudkhiluhu qabrahu illa an ya kafa an jifa, shari'a kenan idan mutum yana da mahaifi mahaifin ba musulmi ba ne, in ya mutu ba za ka yi mishi wanka ba ba za ka yi jana'izansa ka je ka binne shi ba ‘yan uwan shi da suke addini iri ɗaya da shi su za su yi mishi shari'a ta ce illa ya safa an ya jifa sai dai ka ji tsoron kar ya zama mushe ya dinga wari a gida to nan ya zama larura dole ka ɗauke shi ka je ka binne shi saboda kar ya zama ka larura ina ba ta mun gani kamar mutum yana da mahaifi Allah ya kiyaye ba musulmi ne sai ya mutu ka je ka kira yan uwan addininsa suka ƙi suka barka da gawanka to ai ba za ka ta zama da shi a gida ba larura ya zama kenan sai ka ɗauke shi ka je ka binne shi a magabotansu shi kenan amma haka kuma in makwabci ne duk abin da ya kama na haƙƙin makwabtaka da aka ce ka yi ka yi in ba shi da lafiya ka je ka gaishe shi amma in ya mutu ba za ka je jana'iza ba amma ba laifi ne mu ka gaida 'ya'yansa da iyalansa cewa a shewa ne ya mutu to Allah ya da haƙuri wannan bai zama laifi ba haƙƙin makwabtaka ne wa in asabahu khairun idan alheri ya samu makwabcinka hanna'atahu ka je ka taya shi murna wa in asabatu musiba idan masifa ya samu makwabcinka azaitahu ka je ka mishi jaje ko musulmi ne ko ba musulmi ba mun gane wannan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya gaida makwabtansa waɗanda suke ba musulmi ba ba su da lafiya ya je akwai hadisi mashhuri na wani ɗan ba da yake zuwa ya yi hidima a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwana biyu annabi bai ganshi bai ce ina yaron ba yahudan nan suka ce ai ba shi da lafiya annabi ya ce to ya ba ku mana mu je mu gaishe shi ba annabi ya tashi ya tafi har gidan su ba yahuda ya je shiga har ɗakin ya zauna a bakin gadonsu yaron yana kwance ga uwar shi ga ubansa yahudawa ne kuma musulunci ba shi da abokin gaba kaman ba yahudu da nassin qur'ani latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda haka qur'ani yace wanda suka fi kowa tsananin bakin ciki da kin musulmi yahudawa ne to amma duk da yahudancin su tunda sun makwamci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakkin su da yake kanshi annabi ya ji ya sauke yaje ya zauna bakin gado ga uban yaron ga uwarsa duk yahudawa ne annabi ya kalli yaron sai annabi ya ce wa yaron qul ilaha illallah kai yaro ka ce la ilaha illallah shi kuma yaron ya san irin kiyayyar da ubansa yake yi wa la ilaha sai ya kalli babansa da ya kalli babansa kyakkyawan ɗabi'a irin na manzan Allah yaro ne ma ba shi da lafiya ba wai shi da kansa ne uban ba amma annabi ya ɗauko tawaga an zo a gaida yaro sai uban ba yahude sai ya ce wa yaron a ɗi'i abal ƙasim ka yi wa baban ƙasimu biyayya uban ya ce wa yaron kai yaro ka bu abin da annabi ya ce ya ce ka ce la ilallahu ka faɗa sai yaron ya ce la ilaha sai yaron ya mutu shikenan kaga yaro ya haye kyakkyawan ɗabi'a irin na manzala Allah sallallahu amma kai yanzu makwabcin ka bashi da labiya sai ka ki zuwa ka gaishe shi ko kana da dalili ko baka da dalili oho in ma kana dalili dalilin ka ba dalili ba gara ma ka sani ko kana da dalili dalilin ka ba dalili ba in kun saba ne to musulunci bai yarda a saba a kwana uku ma ba a daidaita ba manzo ya hana yace bai halatta musulmi da musulmi su saba su haɗu a hanya wannan ya haka wannan ya haka ba har tsawon kwana uku a wani hadisi yace wa man hajara fa mata dakhala an duk wanda yace ba shi ba dan uwansa musulmi wai dan sun saba in suka yi kwana uku ba su daidaita ba su haɗu wannan ya kau da kai wannan ya kau da kai duk wanda ya mutu wuta zai ji a cikinsu ka ba ka dalili kenan kuma wannan ba yahude ne annabi ya ji ya gaishe shi don haka aka ce idan ba shi da lafiya ko musiba ta same shi ka je ka mishi jaje wai nishtarai ta faki hatan idan ka sayi kayan marmari fahadi lahu minha ka dan san mishi mun gane ko in ka ɗan siyo ɗan abin daɗi to ka sama makwabcinka amma mu yanzu ina eh sai ai abin daɗi hadisai da suka yi magana kan wannan suna da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sanata maraqatan idan kuka ɗan ya kira wani sahabin sa ne ma yace in ka ɗan yi miya mai daɗi a gidanka a ƙara roman in za a ɗan yi miya mai daɗi za a ɗan canja miya annabi ya ce wa sahabinsa a ƙara romon kar a yi miyan daidai yadda aka saba kullum in an ƙara romo a san ma makwabta shi yasa iyayenmu na da Allah ya saka musu da alheri kowa ya sani a kosu 'yan kwanuka masu na musamman na manta sunan kwanukan wata tsohuwa kwanaki ta tuna mun sunan kwanukan ta ce sunan kwanukan kaza su wannan kwanukan kawai ana wanke su a ajiye su ne in kaga an ɗebo wannan kwanukan to an yi sabon miya ne mai daɗi za a zuzzuba sai kaga ana ɗora yara ku kai gidan suwa ne ku kai gidan suwa ne ku kai suwa ne suna ɗabbaka sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka tambaye su hadisin kuma ba su sani ba mu kuma mun haddace hadisin amma ba aiki ko ba ga mu mun haddace sai kururuwa kawai malam da surutu ai karatu kaza kaza me karatu mal ilmu illa al amal ilimi ba komai ne aiki ne mun haddace hadisin manzon Allah amma ba mu aiki da shi wallahi wannan tsofaffin da kake ga ba su iya hadisin ba wallahi an je kiyama an kai wasa ko kensu ba za ka hanga ba sun tafi sun maka nisa saboda su sun sa karatun ne a cikin aiki mu kuma mun bashi a surutu a baki yanzu arba'una hadis din nan da 'ya'yanmu da matanmu a gida za ka samu duk sun haddace amma ba aiki don haka ya kamata mu iya ƙoƙari gwargwadon abin da ka sani ka yi aiki da shi malamai suna cewa al'ilmu wal'amalu wal'alimu fil janna ya lam ya'amal al'alimu bima alima na al'ilmu wal'amal fil jannati wal'alimu fil na da ilimi da aiki da malami duk ‘yan aljanna ne amma malami ya yin aiki da iliminsa to da ilimin da aiki za su tafi aljanna malami ya tafi wuta an yi ba a yi ba ke ne. kuma kana ce malam baka je kana hangen malamai kai ma malam ne saboda a kai ma abin da ka sani in ka ƙi aiki da abin da ka sani to da kai da wancan malamin da ya haddace hadisi dubu duk matsayin kuɗa shi da ya haddace hadisi dubu ya yi aiki da shi kai da ka haddace hadisi ɗaya kai ma ka yi aiki da shi shi kenan Allah maɗaukin sarki ya samu dace malamai suna ce la yablughu haƙƙu jar illa man rahimahullah duk wanda ka ga ya tsaya yana ba da haƙƙin makwabci to wannan wanda Allah ya wa rahama ne in Allah bai maka rahama ba za ka iya kyautata makwabcinka ba Allah madaukin sarki ya ba mu iko aka ce akwai wani sahabi ya kai kukan makwabcinsa a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace makwabcina yana cutana yana mun kaza yana mun kaza da ya gama kawo kukansa sai manzo Allah ya ce mishi kuffa ka anhu kai karka cuce shi ka na cutar da kai ba yace ya yace eh, to kai karka cutar da shi wasbir ala azahu cutar da kai da yake yi kuma kai ka yi haƙuri. fakafa bil mauti mafra'an mutuwa ya isa mai rabawa ko kai ka mutu ka riga shi ko shi ya mutu ya barka amma kai karkara ma cutan cutan da yake maka kuma yi haƙuri. mutuwa ta isa rabawa akwai ran da kai zaka mutu gaban shi ko shi ya mutu ya barka akwai wani babban malami a garin nan yana nan da ransa dan koyo na gaishe shi ya gaya mana yace akwai wani abu da yayi a rayuwarsa ta duniya wanda yana bakin ciki kuma zai tafi lahira da bakin ciki dan yayi wani kuskure ne kuskuren da kuma ba zai yi a gyara yace kullun in ya tuno kuskuren in ya shiga ɗaki sai ya kuka amma kuma bayan da za a yi a gyara ya ce yana da makwabci amma makwabcin girma ya ɗan kama shi sai zamana yana kashi a jikinsa kuma in ya fito daga gidansa ba inda zai je ya kashi sai ƙofar gidan malam kullum sai zo ya kashi a ƙofar gidan malam kullum su malam su ne sharan kashi amma malam bai taɓa cewa komai ba rannan da asusuba sai zo ya kashi a kofar gidan malam malam ya fito da asuba zai je masallaci sai ya kwashe kashi a babbar riga ya je sallah da kashin an yi sallah asuba ya dawo ɗaki da ya shigo ɗaki, sai matan shi tana ta jin wari sai ta ce kai malam ni fa ina jin warin kashi ko ka ta ko kashi ne ah, a ina zan ta ko kashi ni daga nan ba masallaci na shiga sai ta ce in mm, mm, ni hawari nake ji mu duba da aka yi haka kawai cunan babban rigar malam kawai ya kwashe kashi malam sai ran malam sai ya ɓaci sai malam ya tashi sai je ya samu mai anguwa sai ce mai anguwa na kawo kukan wani saboda yana da 'ya'ya manya ya ce na kawo kukan wani kullun yana zuwa ba shi da gudun da zai kashi sai kofar gidana amma ban taba kai kuka ba amma na yau ya daga mun hankali yayi kashi a kofar gidanmu ni na fito da asuba zan tafi sallah na kwashe to abin ya daga mun hankali ne nazo na gaya maka mai anguwa ko akwai abin da za a yi akan wannan sai mai anguwa ya sa aka kira wannan dattijo da aka kira dattijo ga dattijo ga malam ga mai anguwa yanguwa ya ce dattijo kaji kaji kaji kukan da malam ya kawo shi kenan sai dattijo sai yi dariya ya ce haba malam haba malam irin alherin da kake mun a duniya ka bani abinci ka bani rigan da zan sa kamun kome ya faɗi alherin da malam yake mishi sai ce yanzu malam kwana nawa ya saura ba za ka iya haƙuri da cutarwa kwana nawa ya saura malam kwana nawa ya saura malam ba za ka iya haƙuri ba da ya tafi gida washe gari tsohon sai ya mutu kawai sai ya mutu to wannan abun ya tsaya wa malam ame malam ya ce in ya shiga ɗaki sai ce ayya ashe saura kwana ɗaya na kasa haƙuri da na yi haƙuri da wannan cutar wanda yake mun ashe washe gari Allah zai raba na kasa haƙuri ya ce wannan rashin haƙurin da ya kasa yi na kwana ɗaya ya ce ya dame shi a rayuwarsa kuma in hankalinsa ya tashi in ya tuno sai ga taya zai iya gyara zai iya gyara wannan kuskuren wanda yake cutar da kai ɗin ka kasa haƙuri ya tafi lahira da ya yi haƙuri na kwana ɗaya ba a san iyala don kuma da zai samu ba shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce mana shi wannan sahabi da ya kawo kuka ya ce makwabcinsa na cutar da shi annabi ya ce na farko karkara ma cutan ka yi haƙuri da cutar wanda yake maka mutuwa ta isa rabawa ana nan ɗayan ku zai mutu magana ta ƙari to kun ga wannan abu da ya samu malam da wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ya ishe mu ishara mu kuma ya zama mana darasi idan makwacinka yana cutar da kai annabi ya ce karkara ma cutar ka yi haƙuri kuma da cutarwa a hankali mutuwa za ta zo ta raba kalma ta ƙarshe annabi ya ce man kane minu billahi wa milakiri falyukrim dayfahu wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya girmama baƙonsa menene girmama baƙo baƙo shi ne wanda zai zo maka girmama bako suka ce al-isra'u ila al-bashashati fi wajhihi girmama bako na farko shine kana yin bakon abu na farko da zaka so mai ka mishi murmushi a fuska marhaban malam ah, wane ya ga kawai kana farin ciki da zuwan shi to in kai haka annabi ce ka gama girmama shi bawo shi yace shimfidan fuska ta fita ta burma idan ka je bakunta wanda ka je wajen nashi in ya yi farin cikin zuwa wajenka in za ka ji daɗin zama a inda ka je ɗin daga fuskan shi kawai za ka iya gane idan ka ga kawai daga ganinka ya turbu ne, in kwana uku kai niyan yi in kana da hankali to kwana ɗaya za ka yi ya yaushe za ka tafi aiki gobe da sassafe ma ni zan koro saboda ka ga bai karɓe ka da mai ba bai karɓe ka da fara'a ba to hadisi ya ce ka yi gaggawan bayyana farin cikinka a fuska ka mishi bashasha a fuska ya ga kawai ka yi farin ciki da zuwan shi zai ji daɗi a cikin zuciyarsa to wannan kai kuma a wurin ka sadaka ne Allah maɗaukin sarki zai baka lada sannan ka bashi inda zai kwana ka bashi gwargwadon abin da zai ci gwargwadon ikonka idan gidanka da kunci ka nema mishi inda zai kwana ko a makwabta ko kuma a wajen masaukin baƙi. idan kana da abin da za ka yi in babu ka nema mishi a makwabta inda zai samu ya kwanta ya sa haƙarƙarinsa malamai suke cewa la farka fi ikrami daifi baina kaunihi ganiyan aw faqiran wajen girmama bako ba bambanci shin wanda ya zo gidan naka mai kuɗi ne ko talaka duk ɗaya ne ana so ka girmama su sannan adali ne ko fasiki baƙonka mutumin kirki ne ko fasiki ba ruwan musulunci da cewa baƙon da kai wai fasiki ne ko fasiki ne sunan shi bako ka mutunta shi ka girmama shi gwargwadon halinka Malami suka ce kai wa lauka kana kafira ko kafuri ne ko kafuri ne amma bakonka ne ka ya zo to ka mutunta shi ka girmama shi gwargwadon yanda halin da Allah maɗaukacin sarki ya baka wannan taƙaice kenan abinda wannan hadisi ya ke karantar da mu kenan gwargwadon fahimta da fata abin da muka faɗa a ciki daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mana na na na mala ya ce tun da shi bako ne na ga kuwa ɗin guda biyu ne ga wani bakon can ma na na'am eh, eh. da Allah eh, eh. eh. yana na cikin ahalari ko ba haka ba ahalari akwai wa rudu taubati annadamu ala ma fata wan Allah ya yauda wa an ya yatruka ya tafi fi sa'atiha an gane sharaɗin tuba guda uku in laifin Allah kaiwa annadamu alama fata kai da na sani bisa abin da kai a baya kai ban kyauta ba na kibin Allah na kaucewa hanyar Allah duk irin irin wato ni'ima da ubangiji ya mun na kafircewa Allah ban bi shi ba kai da na sani kenan Wani wanniyatu Allah ya huda kai niyyan cewa kuma daga yau ba zan sake yin wannan ba na biyu kenan sai ya ce wa an ya turkal ya tafi sa'atiha zunubin da kake yi a take za ka daina ba ka ce sai na tsugo zan daina ba a yanzu yanzu da ka gano cewa abin da kake yi ba kyau yanzu za ka daina wannan sharuɗan tuba guda uku idan laifin tsakaninka da Allah kenan idan laifin tsakaninka da mutum ne to sai ka irgo waɗannan guda uku sannan sai ka ƙaro guda ɗaya shine in ka cuci mutum ne ka je ka mayar mishi da abin da ka cuce shi ko kuma ka je ka nemi ya yafe maka wane na taba cutar da kai kaza kaza ko dukiyarka na dauka ko na zage ka amma na so ka yafe mu hudu ke amin wallahu ala na'am eh wajarid zurba ah, na kusa da makwabci na nesa an gane mm. shi zai iya zama a kusa na gida ko kuma kusa na addini saboda me akwai makwabcinka musulmi dan uwanka na jini makwabcinka akwai makwabcinka musulmi amma gashi kusa da gidanka amma kuma ba dan uwanka na jini bane akwai makwabcinka wanda yake ba dan uwanka na jini bane kuma ba addinin ku daya ba amma makwabcinka ne wannan duk zai iya zama makwabcin nesa shine duka an ce ka kyautata musu kuma ƙarin bayani a nan shine da aka ce makwabci malamai suka ce ba sai lalle makwabcin gida ba ko makwabcin shago ne sunan shi makwabci ka ga ka ga nayi sunan shi makwabci da haka duk abin da zaka kyautata na makwabtaka shi ma makwabcin kasuwa shi ma zaka kyautata mishi in malam ya faɗa sai mu rufe na'am Na. samun hadisi eh da eh. na wannan lafazi ɗaya eh dama wannan hanyar ake magana ai so da yawa ka iya samun hadisi ta wata hanyar da ibiya ce ta wata hanyar kuma sahihiya ce don haka za a ce wannan hanyar sahihi ne amma ta wancan hanyar da ifi ne Dan haka idan tabi ya yi irsali ko sai aka ce hadisin ya zama da ifi sai aka samu wani tabi'in ya yi ittisalinsa ya faɗi sahabin da ya karɓa a wajen shi to sai a ce ta hanyar wane sahihi ya ce amma ta hanyar wane da ifi ya ce saboda ya yi irsali wallahu alam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure a cikin ta mana subhanaka allahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك